na ya ta da lafiya yasta ce ba da lafiya yana roƙon a taimaka mu da addu'a muna fata Allah ta'ala ya warkar da ita ya ba ta ladan wannan jinyar da su da suke da wani da ita Allah ya sa kiwo ya zama kafara na ba ta lafiya wannan su an takardun da ke tare da mu za mu ci gaba da karatu daga aya ta 143 a cikin suratul an'am insha Allah samaniyata azwajin min ad-dha'n أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثمانية أزواج من الضحن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم آذ أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين جماعة هرزو بيان موينا كركشن da kuma bangaren abin da ya shafi kayan noma amma yanzu za a koma kan ɓangaren dabbobin a ƙara mana sharhi da ƙarin bayani a kai mu gaba ko a daga to Allah ta'ala ya ce samaniyata azwaj wayancan dabbobi wayanda ake ta ba mu labari ko jiya an gaya mana wa min al'ami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi akwai masu ɗaukar kaya akwai kuma da suke ƙasa ba sa iya ɗaukar kaya ƙanana kenan to sun wa'annan dabbobin hamulatan wa farshen sai Allah ya fassara su ana yace ta azwaj shi ta zaka ji malamai suna cewa wannan ta azwaj badali ne wato badali wani bangare ne na ilimin lugha badali kamar a ce ƙarin bayani ko gyaran magana badali kenan can an ce wa minal an'ami hamulatan wa farshen hamulatan wa farshen akwai 'yan dako masu ɗaukar kaya akwai waɗanda ba su iya ɗaukar kaya to menene wai na abubuwan ba mu gane su ba sai aka ce samaniyata azwajin nau'o'i takwas ne su wa'ancan wanda cikinsu akwai masu ɗaukar kayan akwai wanda ba su ɗaukar kayan to nau'o'i ne guda takwas aure takwas ne ko a ce aure hudu namiji da mace namiji da mace namiji da mace namiji da mace kaga kamar an fassara mana abinda da an gaya mana a dungule badali kenan badali nau'i hudu ne a lugar larabci ko kuma a ilimin lugar larabci akwai badali mutabiki akwai badali istimali akwai badali wato abin nan gaya nan dai haka ɗan wardi na cewa na mutabiqun wa mashtamal aw ba'dhum aw bayan al-ula bi bal ka zurbu zaidan rum aliyan yumnahu qabbilhu kaffa furju amran ibnahu wato duk sai ya fassara ya kuma ya kawo in badal har kala hudu to a takaice dai badali gyaran zancen baya ne ko fassara zancen baya ko faɗin wata tufa wadda abinda aka faɗi baya yana tare da wannan sifar ko kuma gaba ɗaya tuntuɓan harshe ne abinda aka faɗin gaba ɗaya ba shi ake nufi ba wani sabo ake nufi to nan wani iri ne ake nufi nan kan wato bayani ne cikakke fassara ce cikakkiya ko sharhi cikakke na abinda aka faɗi dunkula kamar yadda bayani ya gabata samaniyata azawat nau'i ne guda takwas kuma ya ci gaba da fassara har wa yau ya ce min al a daga bangaren tumaki akwai guda biyu akwai mace da namiji akwai rago kenan akwai tunkiya wa min al haka a cikin awaki ma akwai guda biyu akwai bunsuru ko taure ana ce mai bunsuru idan yana lafiya shilau yana iya barbarar garki ana ce mai taure idan an dandake shi yadda a lokacin namansa kawai ake bukata ana bukatar ya kima ya zamba ya ba sha'awa in an kai kasuwa a samu kudi in kuma 'yan fara a gida a ci nama lafiyayye mai kitse mai mai sosai a takaice dai awaki akwai jinsi biyu akwai namiji akwai mace to shine wannan abu ne da kowa ya sani su ma'abuta dabbobi da kiwo sun san haka sun san a cikin awa tumaki akwai rago akwai tunkiya a cikin awaki akwai bunsuru akwai akuya mutum da haka ne kun ware wa'yansu kun ce haram wa'yansu kun ce halal har wayo da cin gaba da wancan karatun da muke yi kisa na bamu mu shawarar cewa mu koma mu ɗauko tushen maganar sha Allah in muka haɗa fa'ida da za ta fi fitowa to sai Allah ya umarci manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya musu tambaya wannan tambayar yar kure ce ba amsa ake so su baro dan ba su da ita yanzu da kuka ce kaza halal kaza haram bahiratin sa'ibatin wasilatin ham kuka ce haramun ne wayannan wasu su mata wasu maza to tambaye su al ne harrama shin mazan da namijin tinkiya da namijin akuya su ne Allah ya ce haramun ne tambayar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kai kenan amil unsayin koko akuyar da tunkiyar su ne Allah ya haramta tunda abinda kuka yi kun ce wai wai da izinin Allah kuka yi to ku gaya mu mazan wa'annan awakin da tumakin su su biyu da rago da bunsuru su ne Allah ya ce haramun ne ko matan nasu da akuya da tinkiya su ne Allah ya ce haramun ne ga wata tambayar an mashtamalat alaihi arhamul unsayin ko ko abinda wato mahaifar waɗannan jinsin biyu ta kunsa shine haram ‘ya'yansu da ke cikin cikin nan su shin su ne haram su Allah ya haramta? uni bi ilmin ko ni labari ko ni amsan tambayar da nemi ku a ilmance yawa da ana magana ne da ilimi ba molan ka za a sa ba kunne ya girma ka za a sa ba ba abinda aka gada uwaye da kakanni za a kawo a matsayin amsa ba uni bi ilmin in kuntum sadiqin ba ni labari ko ba ni amsa tambaya ta a ilmance in dai kun kasance masu gaskiya ne cikin abin da kuke faɗa ma'ana min aina za a tare wannan haramtawa ku da kuka yi daga ina ta zo fa in kana min kibalin zukurati fa jami'u zukuri haram in dai haramtawa da aka yi ta shahi bangaren maza ne to dukan mazajen da ragon da bunsurin duk zama haram Ka san ku ba haka ba ne ku a wurin ku ba haka abin yake idan kuma an haramta ne ta ɓangaren matuntaka to sai ce da tunkiyar da akuyar sun zama haram idan kuma abin da mahaifarsu ta kunsa ne cikinsu abin da ke cikin ciki ake jira ya fito shi ne haram to kuma wata na za a haifi namiji wata na za a haifi mace sai zama dukkan jinsin gaba da ya zama haram in ko haka ne to ku kuma ina kuka samu ware waɗansu kuka ce banda gaza wanda ku ga dama ku bashi wanda ku ga dama ma ku bashi a takaice dai babu amsa haka ka'idar doka da ka take ko mai gida ne a cikin gidansa in dai zai dinga sa dokoki da ka'idoji da sharuɗa in bai hattara ba in ba mai ilimin addini mai lokacin da zai sa wata ka'ida yana hararo dokar Allah yana hararo wani hadisi ba sai an waye gari yana sa dokokin da bai san kansa ba da za a cire shi a ce kawo dalili ka kara kanka akan wannan dokar da kai a gidan ka kara kanka da ilimi sai ga yana kama ka haka mu guji shata dokoki da kawunan mu a'a Allah ya gama mana dokoki dukkaninsu tab wanda za su amfane mu ya gaya mana wanda za su cuta gare mu ya haramta mana Allah ya samu dace to aya ta gaba wa minal al-ibli thnayn wa minal al-ibli thnayn wa minal al-baqari thnayn qul أرحام الأنثى kuma isnai nan ma guda biyu ne nau'i biyu ne akwai mace akwai namiji akwai raƙuma akwai raƙumi wa min al-baqari isnai haka nan a cikin shanu ma nan ma guda biyu ne akwai sa shine namiji akwai saniya ko sanuwa ita ce ta mace kamar yadda muka samu wajen awaki da jimaki da wajen raƙuma da shanu ma haka abin yake yanzu tambaya kan wannan su ma kamar yadda aka akan waɗansu sun gabata ulka ce musu a zakarai ni harrama amil unsaye shin mazan na raƙuma da mazan na su shanun su ne allah ya ce haramun ne ba dama a ci sai dai a barin kuma ka su ne Allah ya haramta amil unsayayi ko ko matan wato da raƙuma da saniya su ne Allah ya haramta ana yi masu wani tambaya kamar da ce ‘yan ƙurace don su gane cewa abinda suka yi babu hannun Allah ce to ya ma za a samu hannun Allah su suna jahiliya yanzu ne fa ilimi ya zo musu Allah ya nado annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana saukar mashi da ayoyi ne masu bayani ya tarar da su da dokokin da suka suke kai sun gada kaka da kakanni ya za a samu hannun Allah a cikin wancan dokokin babu amma dan su gane ba an zalunce su bane shi sa ake biwa ta irin wannan tambayoyi ya kure wani fi lahi ma'ana da gaske a ransa yake bin wa'ancan dokokin yana da kudurin cewa dokokin za su amfane shi saboda ya tarar da manya-manyan kabilarsu ko manya-manyan mutanensu suna kan wayannan dokokin ya ga girman wayannan dattawa ya yi tsammanin ba za su yi Allah ƙarya ba ya bi to idan ana irin wayannan tambayoyin dattawan na kasa amsawa don Allah ya ci da na ƙasa sai su ce au shi dama duk abin bugi bagiro ne a shi dama ba ku da dalili kuke yi shi sai ya gane gaskiya sai ya fita da wannan ne aka fi samun matasa su suka fi yadda da gaskiya matasa sau da masu zuciya su ba komai kawai su kawai yan tsaye a gama a tashi ne kawai in ba ka da dalili bari kawai ba ruwansu da wani kara wancan yana da burura wancan yana da gefe wancan ya shekara tamanin wannan ai ayar da ya ta girme shi komai shekarunsa ko hadisi ya girme zo da aka ba ruwanka da tarin shekarunsa in bai da dalili bar masa su zo ka rike wuta shi za har da kuke gani a sunna sai ga matasa sun fi gaba gaba gaba gaba su so suke a yi a gama sauraka sai ana dan danno nosu kuma kar su wuce gona da ido yawwa saboda shi komai na shi lahiya lau gaɓoɓinsa suna caji komai daidai kwanyarsa da kafaɗi zai ɗauka in aiki ne zai ce a tafi a yi ya tunanin an tafi ta iya waye mutu a shi ganin ba zai mutu ba a je a kashe wayancan kawai a gama ko a ci su gaba da addini to sai ana ana dan jawo aka shi haka dan a samu cimoriyarsa yanzu da kuma nan gaba sau da haka a cikin raguma akwai guda biyu akwai namiji da mace a cikin shanu akwai guda biyu akwai namiji da mace tambaye shin mazan raguma da shanu mazan su ne Allah ya haramta ko ko matan amma shtamalat alaihi arhamul unsayin ko ko abinda cikunan matan wannan jinsin guda biyu matan raƙuma da matan shanu abin da ke cikin cikinsu na ɗaya shin shi ne Allah ya haramta? am kuntum shuhada a shin koko kuna nan a gabanku aka yi a kan ku abin ya gudana izu wasakumullahu mai haza, sa'ad da Allah yake muku wasu da wannan dokokin da kuke shata kuna bi kuna nan a gabanku aka yi don dama shaida akwai ta ilimi wadda a ilmance a zuwa ce a ga abinda Allah ya faɗa ga abinda annabi ya faɗa ko abu ga abinda malamai suka ilimai a kan ko kuma ka zo ka ce a'a ina nan aka yi to ɗayan nan hanyoyin ku fito da jawabin wannan tambayoyin da aka yi maku in kuna da shi ma tamattum zalik da aka tunda a gaban ku aka yi aka ce kaza haram ne kamar yadda kuke bi wannan yasa sai kuka dogara da wannan amsar malam aka ce ce jawabu la duka dai amsar ita ce ba su da hujja ta fuskar ilimi ko ba sa nan aka yi wannan ba a yi ba ma bal antum kadibuna bi wannan magana da kuke faɗi kariya kuke kawai man azlamu mimman imtara ala Allah kadiban to tunda ko kun tabbata maƙaryata. a cikin azaliman duniya babu wanda yafi mutumin da ya ƙarya ya jingina ta ga Allah ƙaryarsa ta fita kowa kamar yanzu ko tambaya aka yi maka ta addini ba ka sani ba sai kai murfin fi kawai sai ka daure ka ba da amsa in ka ba da amsa nan shi wanda ya tambaye ka ya samu ilimi ba da matsala kuma shi a wurinsa Allah haka yake so haka annabi ya karantar bisa amsa da ta bashi ta haka idan aka wayi gari ta ba da amsa wadda ta san zuciyarka ne to yanzu ka yi Allah ƙarya kana cikin azzalumai lamba ɗaya Allah ta musamman wanda zai karyar billan nasa bi ghairi ilmin don ya batar da mutane ba tare da ilimi ba inna allaha la yahdi alqawm adh-dhalimin haqiqa Allah ba ya shirye da mutane wanda azzalimai don haka mu guji zalunci zalunci shine aja abu ba in ke dace cewa kaza haram kaza halal wannan aiki ne da Allah kadai Allah kadai yake da wannan dama duk wanda ya dauki matakin haramta waɗansu abubuwa da ƙashin kansa ko halarta wasu abubuwa da ƙashin kansa to ya yi zalunci ya zama azzalimi azzalimi lamba ɗaya kuma duk azzalimai gaba ɗaya Allah ba ya shirya da su Allah ta ta'ala ka shirya da mu ka raba mu da zalunci Ƙulla la ajidu qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu إلا أن يكون ميتة أو دما مذبوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا Allah subhanahu wata'ala ya umarci manzonsa ya fito fili ya bayyana yadda hukuncin Allah ta'ala yake gane da wayannan dabbobi na ni'ima da kuma wancan kaya na gona idan akwai haramun Allah ne zai ba da labari bari mu ci kul ka ce masu la ajidu bima uhiya ilayya muharraman kikam ban samu wani abu da aka ce min haramun bane ba cikin wahayin da ake yi mani a ce wannan abin ya zama haram ala ta'imin ya ta'amuhu ya zama haram kan wanda yake zai ci wannan abin ko zai mallaki wannan abin a ce haramun ne a'a illa an ya kuna mai tatan abin da kaɗai za a ce mashi haramun a cikin dabbobin nan na ni'ima na gida da aka lissafa sai dai wanda ya zama mustai idan aka waye gari akuya ta mutu ko tinkiya ta mutu ko saniya ta mutu ko raƙuma ta mutu ta zan mushe hatta an fi ha nan bayan kawo aka yi ba to wannan shi ne haram shi aka gaya mun a wahashi audaman masbuhan ko kuma jini mai kwarara da kai ne jini wanda yake zuba ko da yanka dabbar aka yi in an yanka da ma yanzu jini zai zubo to wannan jinin da ya kwararo da kansa haramun ne ba za a tare shi a ci ko a wata bukata da shi inda ya zubo da kansa Ina cikin daman masko ko wanda ta ci ga wani wuri ya mata rauni jinin ya fito ba za a ce a kama babban za ba mu tare jinin mu je mu amfani da shi A yi ta dabba halarci a'a yanzu wannan jinin tun da ya fito da kai ne haramun Aula lahma khinzir sai kuma nama na alhanzir naman alade dama alhanzir gaba ɗayansa shi haramun da ma mutum ma musulmi ya mallake shi ma ba a so ma ka mallake shi ba hanyar shi daban da daban komai nasa haram Naman namansa sai aka faɗi naman domin galibi shi ne abin da aka fi nufa don amfana da shi shi ba ka za ka dona mai ba shi kuma ba nono zai baka kasha ba shi ba fata shi ba wani abu za a yi da ita na kirki ba abin ne da ya fi amfanuwa a jiki shi ne naman sai aka ce aula hama Kinzir ko naman alade inna huri jisun to wannan naman wato gaba ɗayansa ƙazanta ne datti ne da mushe ɗin da jini biyu ka muna ce mai jini biyu a harshen fikihun zauri jinin da ya kwararo da kai ne da kuma naman alade Allah ya kira shi ya rijis zanta ne datti ne abin kyama ne an fiskan ko kuma nama ya zan fasikanci ya zama karye dokar Allah aka yi ya ce ohilla da gairin bihi da aka daga wato murya da sunan wani wanda ba Allah ba da wata manufa wadda ba ta shari'a ba sai zama an yanka wannan dabba to wannan ma ya zama haramun ya zama rijis ba za a amfani da shi ba a yanka nama da sunan wata al'ada ta gargajiya ko raya waɗansu bukukuwa na gargajiya ko a yanka don abin da ya shafi tsafi ko canfi ko aka bi umarnin 'yan duba ko bokaye ko malam gobe da nisa aka yanka wannan dabbar da wannan manufar duka wannan naman haramun ne ba za a ci ba ya zama fis uhilla li ghayri Allah fa man dhurra ghayra baghin wala 'adin fa inna fa inna rabbaka ghafurur rahim amma wanda bukata ta kammashi yawaye gari cikin wani halin haulai halin la haula inji ba haushi ba gaba ba baya yunwa na nema ta kan masa yana gudun wato ransa zai iya fita saboda wannan yunwa da yake ci kuma gaba da baya kusa da shi inda zai iya kaiwa babu inda zai samu wani abinci da zai ɗora rayuwa ta ya zama sai ɗayan waɗannan naman da aka lissafa a baya na ba ta ana fahimta gaira ba a lokacin ba yana mai zalunci ba ba kawai shawa ce ta ɗebe shi ya yi haka sannan ba ɗan ta'adda ba ne ba ɗan bashi da makami ko ɗan kinnalu ba ɗayansu ba ne ba wadda dina yana da cikin fassara da wasu malin masu kai wala adil shi ne ɗan ta'adda mai ta'addanci al ala ghairi mai ƙoƙarin wato afkama waninsa da zalunci ko kuma halin cin da zai yi ya zama cin ketare iyaka ne yana da abinci ne kuma wancan waya ba shawa ya ga kare babban za ya ɗebo ya haɗa da shi to in dai babu ɗayan nan fa inna rabbaka ghafurur rahim ubangijinka mai gafara ne mai jin wannan tarjamar wannan ayar sharhi akwai ɗan ƙarin bayani da yace ƙulla la ajidu bima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin ta'amuhu sai ce ayyan kana min az kowane irin nau'i ne mai cin daga cikin mazaizai ya ta'amhu da zai ci wannan abin to babu abin da aka ce mun haramun ne sai wanda zan zo lissafa daga baya min babu fahim raddil ahkamil jahiliyya dan wannan ma yana karkashin kan wanda hukunce-hukunce na gargajiya wanda da ake kai shi ta ce illa an ya kuna ko illa an ta kuna maitatan illa an ya kuna maitatan illa an ta kuna maitatun audaman makfohan ya ce ana karanta da ta ko a karanta da ya kamar da mala ya karanta mana ko jini mai harakan jini wanda ya fita bi ila da gairiki banda jinin da ba mai fita ba akwai jini wanda ba mai fita ba akwai wanda ya haɗe da nama ko da an zo an wanka an wanka an wanka tilan sai an ga dai harwar jini na ɗan ƙagowa haka za a haƙura a soye da wannan wannan babu komai domin an yi iya abinda za a iya abinda ya gagara Allah bai kama mutum da abinda ya fi ƙarfi ne ko kuma nau'in waɗansu ɓangare na nama masu kama da jini kamar su hanta da su saiba muhuhu su ma kaga zahirin sun kama da jini to amma halat ne ba jini ba ne ba wannan lahiya lau na aula hama khinzir ko kuma wato naman alade shi wannan gaba ɗayansa babu ragin ɗaka bayan na huri jisun na jisun haram au illa an yakuna fiskan uhilla la ghayri Allah bihi zubiha ala ismi ghairihi an yanka da sunan wani wanda ba Allah ba kowane ne aka ambata wani gumki ne ko wani waliyi ne ko wani babban mutum da ake girmamawa ne ko wani wuri ne wanda ake gani ne wuri yana da wata daraja ko wani abu da za a iya neman taimako da shi kowane ne in dai ba Allah aka ambata lokacin yanka dabba ba wannan dabban haramun ce menene na wahala ambatan sunan Allah ya ma fi sauki bismillah kawai Allahu akbar bismillah Allahu akbar shikenan makaracin yankan sau amma sai gargajiya sai ta ɗauke ka daga abin da ya fi sauki sai ta kai ka mai wahala abin da ya fi sauki shi ne da lada kuma shi ne shari'a abin da ya fi wahala ya fi wahala kuma a zama shirki kuma a a haɗu da hushin Allah amma sai ga wancan mai wahalar galibi shi aka fi a takaice dai bismillah wallahu akbar shi ke nan karatun yanka sai a yanka kuma a ci gaba da hidima amma wanda aka bukatar da shi zuwa ga matsala ya shiga cikin halin wato alkan ya shiga wato tas ya ci daga cikin waɗannan dabbobin da aka haramta ko wannan naman da aka haramta amma sa'ad da ya ce ghaira baghin wala adi ba yana mai zalunci ne ko ketare haddin shari'a ba a wajen aikin da yayi nan mahallul khilaf ne na malamai shi ma ketare haddi din nan nan malamai ce a cikin cin ake magana an gane ku? ya ce ai ghaira kharijin ala imamin da ya ce wala adin wala ba ghaira bakin wala ad hala kaunihi fil akal ghaira ba ghaira kharijin ala imamin bai zan dan tawaye ba bai yi ma shugaba tawaye ba shari'a tana matukar fushi da kuma damuwa da kyace akan wanda yake mashugabanni tawaye har malamai suna ganin da zai yi tawaye ga shugaba ya tafiya tsinci ne cikin irin wannan wahalar <clears throat> gashi nan wato yunwa ta kan mai kuma bayi da abinci ko kifilwa ta kan mai bayi da abin sha wanda an ce mutum yana da uzuri ya ci abin da zai dora rayuwa dai suka ke to banda wanda ya guje ma wato gwamnatinsa ta musulunci ya yi mata tawaye ya balle daga gare ta ya zama ɗan hawarijawa ko kuma gudaddan bawa ga mai gida ne lokacin bauta shi ma idan ya gudu ya gudu ya guje ma bautar wanda an ce yanzu kaddara ne tun Allah ta'ala ya jarci rayuwa ta ya zan ah, ga halin da yake ciki to ya mika wuya ga dokokin Allah har lokacin da Allah zai sa mashi mafita sai ya ga bari ya sanya ma kansa mafita shi da kansa sai ya gudu ko kuma ɗan da ya uwaye ne ta waye ya ƙi biyayya gare su ƙarke ya ƙaurace musu ya tafiya ta yi ko su mutu ko su rai ko su yi farin ciki ko su ba abin da ya dame shi kawai to shi ma wasu malama suna ganin wannan gajiyar duk ba za su ci ta ba domin sauƙin ya tabbata ga bayan allah masu biyayya ga dokokin allah wallahu ta'ala ala wa'ala wala mutadin ala nas ba mai barna da ta'addanci akan mutane ba kamar da muke misali da zo akan yan fashi da makami ta'u tariq ko kuma wanda suke yan kidnapper muqtatihi wanda suke kwashe mutane da tafi da su daji a zo ana ciniki da su a biya kuɗi sannan a banso ƴaƴa ba bayi ba amma ana cinikin mutane to idan babu dayan wannan ya zan mutum ya ci mushi amma yana da uzuri fa inna rabbaka ghafur rahim hakika ubangiji ka mai gafara ne ga shi wannan bawan ya gafarta masa abin da ya ci rahim kuma ma mai tausayinsa ne ya san ba da ganganye ba sai dai mala yace ce wa yakurahu akalu bin min as inda al-malikiyya a ban malikiya makaruhi ne a ci naman dukkan dabbar da ke da makalutu irin na farauta daga cikin zakoki duk dabba wadda take mahorauciya ce ita kanta amma shi kan shi zaki ne irin su damisa duk wayannan dabbobi ne mafarauta to a malikiya cin naman su makaruhi ne wa kullu zi mikhlab min at-tayr haka nan dukkan tsuntsaye masu kamborai su ma irin su shirwa su shahu su ma haka wanda har ma wayanda suke wato mafarauta sosai suka yi training din irin wayannan dabbobin a hore su dan farauta to wannan duka makaruhi ne a malikiyance wa hamlu hada alal man'i bis sunna wannan karhancin yakan kai matsayin haramun idan an kalli sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi domin akwai hadisai da suka zo masu yawan gaske akan wannan hukuncin mai sharhi nan ya dan kawo mana wasu daga ciki ya ce akwai hadisin da al-Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad da al-Imam al a cikin As-Sunan Al-Kubra duka akwai rakamunsu da abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ma yake cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba hadisi ne mai kofi shi abdullahi dan umar yake cewa uhillat lana maitatani wa daman an halatta mana waɗansu nau'in musai guda biyu da wasu nau'in wato jini guda biyu fa'ammal maitatan amma su musai nau'i biyu da aka halatta mana mushe ne amma kuma mu ci ya ce falhutu akwai kifi kifi ba a yankan kifi sai ga yan bida akwai waɗansu masu fahimta wanda suka ƙi jin hadisan manzon Allah su musulama yan ƙur'ani yau su ne suke ɗaukar zahirin ƙur'ani su ce kifi dabba ce don haka sai an yanka ta amma dai duk wanda yake neman shiriwa ta gaskiya to abinda bai fito maka karar a cikin alkur'ani ba ya fito a cikin sunna to shine shiriwa kuma shi za ka aiki da shi to menene wato daya mushe din da aka halatta ma'alumman musulmi ya ce jara da fara mutanen arewaci har zuwa tsallakawa makotanmu nijar za ka ga suna amfani da fara sosai ana zuwa da huhuwanta a zo kasuwa a yi ta gwaji tiya-tiya ko mudu-mudu da makamantansu alhali ba yanka ta aka yi ba to halal me yasa ta zama halal saboda dabba ce wadda ba ta da jini kuma nassi ya zo ya ayyana ta a matsayin halal shi kenan wa amma dama an falkabin wa amma jini ko abu mai kama da jini guda biyu da ya zan halal shine hanta hanta da kakalle da za a ga lalle kam jini ne kaman jini a kalarsa wanda ya darkare ma ba jinin bane don hakan halas ne hal da saifa wal hadisu mawqufun ala abdullahi ibn umara radiyallahu ta'ala ma ala sahi an ce wannan hadisi hadisi ne mawquf ana bayani ne da shi Abdullahi dan umar ɗaya daga cikin matasan sahabban manzon Allah yadda Allah ta fara tabbata gare su baki dai kuma an lura da larabcin hadisin ya alamta haka domin cewa an halatta mana ba cewa ya manzon Allah sallallahu suna ya ci kaza ba amma dai hukunci ne wanda yake tabbatacce a cikin sunna a cikin wato aikin sahabbai da makamantansu hadisi na biyu da malamin ya kawo mana shi ka yana cikin sayuwar bukari kuma yana cikin sahihu muslim duka wato sun fitar da shi daga hadisin abdullahi dan abbas turjiman alquran radiyallahu ta'ala anhu wanda manzo Allah ya yi addu'a ta musamman yace Allah ya san da shi fassara alqurani kuma ya gane da shi addini Allah ya san mu dace Abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu zinabin min as-sibai fa akaluhu haramun dukkan nau'in wata dabba mai farauta ko mai kofato daga cikin dabbobin farauta wannan cin naman ta haramun ya ƙara a wata ruwa na cewa kullu zi mikhlabin min at-tuyur ko min at-tayr haka nan dukkan nau'in tsuntsu dabba tsuntsu wadda take da wato kamburai. ban san yadda kuke fadin su ba farauta masu tsini na farauta Eh? to irin wannan haramun ne ita ma a ci wannan dabba ɗin kai tsaye Allah yana son bayansa kuma rahamarsa ta yalwace bayan shi in kun lura waɗanda an su ake kirga su ne 'yan kaɗan kawo gaba yanzu nawa tsuntsaye kala nawa ka sani sai yayin da ka sani sai ma ka tafi gandun daji in kana kallon irin fina-finai na dabbobin daji ka je ka ga waɗansu tsuntsayen a nan ne kawai za a gan kuma ka su na bila adadin da Allah zai kai ka wajen to kai kan kayi arziki sai ka nemi kayan aiki kawai kai ta tuwa kana shigo da su gari kana samun kuɗi ka ci kuma ka samu kuɗi haka nan su ma nawayin dabbobin ka shiga daji su ma gasunan Allah ya huwace su gasunan ɗibga ɗibga a garke garke gasunan ba mai yanzu irin wannan masu zuwa su kwaye abin nan dabbobin filani inda gaskiya suke so ba tun za su je kawai su ɗiba gasunan iya ƙoƙarsu iya ganin su ba su yi canye su ba ba su kayan kowa ba kayan Allah ne amma da yake suke sun kai kansu wuta ba za a je su kama wa'ancan ba sai su kama wanda suke haramun ne a wajensu Allah ka rama mu san zuciya Allah rama aya ta gaba وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا yana kan waɗannan da suka ce su shiryayyu ne yahudawa su su kaɗai wannan dokar da za mu karanta ta haukansu? kansu me ya faru haramna kulla zai zufri dukkan dabbar da ke da kohon duk dabbar da adda aka yi fa to gaba ta haramun ce akan yahudu yahudu tuba babu kuma su suka ja makansu amma da suratun da za ka bayyana komai wa min al-baqari wal ghanami harramna shuhumahuma sannan sai muka koma bangaren shanu da awaki da tumaki sai muka ce kitse na waɗannan dabbobin shi ma haramun kawai ana so a nuna masu iyakarsu ne aka ƙara musu wahala domin yanzu ka yanka dabba ka ce sai ka tace kitsan da gefe guda ka zubar gefe guda ba za ka yi amfani da ba haramun ne tsuran naman jan naman kawai za ka yi amfani da shi ai aiki ya karu sarkin fawa zai sha wahala wallahi akwai tsarin aiki ba kankanin. harram na alaihim shuhumahuma sai ce illa ma hamala zuhuruhuma awil hawaya kitsan da kaɗai muka ɗan tausaya muka ɗaga musu ƙafa ba mu ce haramun ba ne sai wanda yake cikin ƙasusuwan gadon baya idan mutum eh, ya duba tsara ta ɗauka inda nasu aka fi gani za a ga a cikin ƙasusuwan da nan jere akwai nau'in kitse haka da ya sassarƙa a ciki yadda zai yi wahala kwarai ga ɗan adam ya iya yaye wannan kitsan duka gaba ɗaya ta sai aka ce to su an daga musu kafa wannan ba komai idan sun ci hakanan kitse wanda ya hadu da uwar hanji uwar hanji wannan katuwar jakar wanda wanda ke dauke da cimbi ita ma za a ga kitse ya ya zagaye ta haka to wannan kitsan kasancewa shi ya mannu da nan an tausaya musu ba don halinsu ba an ce masu to shi ban da shi ba a ce yana cikin haram ba aw makhtalada bi azmin ko kuma nau'in kitsan da ya gauraye da kashi yadda ba yadda za a yi su rabu to shi ma wannan an ce musu babu laifi don sun yi amfani da shi kaga kitsan da aka halatta musu ɗan kaɗan ne wanda aka haranta mu shi ne mai yawa wanda wani lokaci za a same shi ma wani wani a tattara hakan nan tabbata ki wata jikin to aka ce wannan haramun ne amma wanda ya gaure da kashi ba komai kama ka yi tambaya wai me ya ja aka yi musu wannan hukunci su zu kadai kafin su ba a yi mota kabila wannan hukuncin ba ko wata al'umma bayan su kuma ba a sake maimaita mu wata al'umma wannan hukuncin ba kansu ya faru kansu ya kare me ya ja haka Allah ce zalika jazainahum bi baghayhim wannan ya faru ne mun musakaiya ne a sanadiyar zalincin su mutane ne kangararu mutane ne masu faɗa da annabawan Allah mutane ne makiya gaskiya saboda haka aka fara wato nuna musu iyakarsu yadda suka wahalar da kotu su ma bari a wahalar da rayuwarsu Allah ya ce wa inna la sadiquna hakika mu kam masu gaskiya ne can da ya ce wa alal ladina hadu harramna kulla zai zufure ya ce huwa malam yufarrar uhu. duk dabbar da yatsunta a haɗe suke ba a wawwane su daban-daban ba to shi ake nufi da zai zufure kalibili kamar rafu wani am da jimina wal'auz da ruwa walbak da ita kanta agwagwa ta mutu gida dukkan za ga haka kawawan suke a haɗe ba yayyanka aka fitar da yatsu tun daga farkon har ƙarshen su to yanzu a ce an haramta wa mutum ragunma a kaga an haramta mai nama da yawa an haramta mai jimina jimina guda ai ba karamin nama take dauki da shi ba shi ma an haranta mai nama da su wayannan agwajin ruwan in ka je inda suke su ma ga sanan iya ganin ka kullu to sun karza agwagi na gida su ma duka aka ce haramun ne akan yanku duba ba sannan da ya ce huwa kulli zi mai halalin na tsayir wa kulli zi a irin min adama da dukkan dabbar da suke da dukkan dabbar da suke iya tona makanta rami da hannuwanta to duka wannan haramun ne akan yahudu sannan aka zo shanin da aka ce su halar ne da tumaki da awaki sai aka ce banda kitsansu kitsansu ma haram sai wancan da aka tokanci aka ce wanda yake akan wato gadon bayansu da wanda uwar hanji ta wato gaure da shi to wannan shi ne kawai aka na daga masu kafa aka ce shi za a amfani da shi a wa da bai azumin ko wanda ya cakuɗe da kashi ba za su iya rabuwa ba shi ne shahamul aliyati ba inna hu ba illa lahum Kamar wato kitse wanda ya shafi kwankwaso ko duwawu na dabba a waza to wannan aka ce ta iya amfani da shi kamar da mai ya faɗa wannan haramtawa ta faru da su ne a matsayin sakayya ce Allah ya musu nadiyar zalunci su kamar da ya gabata a cikin suratul nisa'i Allah ta'ala ya fito da abin dalla dalla فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم جزاكم الله ai da shahadi kawai muke so a can ya fara da cewa fa bi zulmin saboda haka a sanadiyar zalunci min alladhina hadu daga wanda suke yahudawa zaluncin yahudawa ya ja harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum abubuwan da da halas ne a wajensu aka maida su haram a kansu su su kaɗai su suka kira ruwan kuma su ruwan ya doka yawwa saboda haka can tsare musu yahudu har yanzu dunkuluwarsu ba sa cikin mutanen kirki kuma su suka dabaibaye duniya suka hana ta zaman lafiya dokoki nasu za a bi ilimi nasu za a bi ilimi duk education hannunsu yake ɗan abin da ake san muku ƙarƙashin dokokinsu kuma duk wanda kai ilimin ka kai wani matsayi to kuma sun shirya hanya da za su sargaho ka dole ka aiki karkashin su sun wani ilimi idan injiniyarin ne idan likitanci ne idan lauyanci ne idan alƙalanci ne kana nan a layin kana alƙali kana samun promotion kana faru akwai inda in kai nan labulin to kuma akwai wata kungiya da sai kayan rijista da ita tukuna sannan a tafi tare da kai haka an bangaren lauyanci ne haka bangaren likitoci ne bangaren kiwon lafiya da ka zama graduate ka zama wato professional din ka zama kwanzan ba ma za ka zama consultant ba tana cin gashin ka kai kadai ba ka jona da irin wayannan ƙungiyoyin ba kuma zaluncin hawa-hawa da suka kware suka zama jagorori to akwai 'yan hanyoyi ƙasa kasa wanda suke bari su ma magadan sojin zalunci daga kafa kasa su ya su rika yi sun za ku yi tuna bara rikici ko barancan ya dan kunno kai a kungiyar lauyoyi ta najeriya wadda har sai da lauyoyi musulmi suka ware suka yunkurin kafa tasu kungiyar saboda sun irin zalunci da ake masu a can haka ne kuma kowane fanni ka bi ba za su kyale ka ba duk da kake ji ana a tafi a ilimi education wane ne wane ne a ƙara dilmiya ne inda za a zama bayansu yadda kuma in kana so ka ji daɗin rayuwa a yi da kai to dole ka bi wannan layin layin da ba na zo za a takura shi a kuntata shi ya zama cikin wahala kamar layin ustazu layin ustazai ba morewa ba za a more ba ai ai duk sun tattara wurin kafin zuwa suka suka ci kasar nan da yaki ko da yadda suka dabe bai komai suka kukkulle shi ko da aka ce an ba ku yanci dokokin nasu kuke bi har yanzu yanzu mutum zai je ya zama jantaran a haddar alkur'ani kuma fitacce gobagge sannan ne mashahuri sannan ya tafi makaranta ta ta ulumul qur'an ya je ya yi ilimin ila tafsiri ko a hakamul kira'at ya yi digiri na farko a haka kuma ma kaddar a jami'ar madina san ya karafi ya yi digiri na farko ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku duka akan ulumul qur'an da tafsiri da wane ne da wane ne da wancan wanda kuma ya tafi ya yi digiri na farko digiri na biyu digiri na uku shi kuma akan ulumul hadis da waye da waye bangaren ilimin mukan addinin musulunci shin ba an gama karatu ba akwai wani karatu bayan wannan kuma a addinance ga kuma wancan shi kuma ya je ya yi digiri na farko digiri na biyu digiri na uku ya zama ho abin nan phd ah, menene ya zama phd honda shi ma akan aƙida da tauhidi da abin da ya shafi madarar addini dukkaninsu sun dawo najeriya da wannan sarfike ba za ta ba su aiki ba babu gudu ku tambaye ni yi sai dai a ɗauke su sai dai wata yunibansi wadda take da wannan fannin tana karanta da ɗaliban da wannan fannin za ta ɗauke su da ba sa yi ko kuma su taimaka a ƙasar shari'a ita ma za ta ɗauke su saboda a cikin ƙasar akwai wanda suke da wato wannan addinin shi da mai su bari a ɗaukan musu ɗan ɓangaren su can haka personal issue can abin da ya amma madarar tafiyar da gwamnati hakikanin administration na gwamnati ba su cancanta ba wannan duk ba su cancanta ba ba su da qualification sau haka kakku tsammanin wai yakin yahudawa ya ƙare Allah ya ƙare ba yana nan kan mutum hudu sau haka idan Allah ramma ko mahaddacin alkur'ani ko malamin tafsiri ko anakallahu ko ustazu yana so a yi da shi a gwamnatin tarayyar najeriya to wancan certificate yana nan ya san da yake amfani da shi to ya zo layin da take ganin kimarsa ya shiga ya san wannan layin to sai a ɗauke shi ya zama babban mutum amma ta wannan bangaren san wurin ba ruwan da shi yanzu kama alaran nan da ya dace kwanan na wannan ka ta fara ya hada da ku gani shi sa a ga yanzu ba yanzu ke gama jami'a ba da ya tsaya hadda kadai karkinta sai rayuwar najeriya ta mai da shi dan maula kuna zamanin wayan baku yanci wayan ce an baka yanci an dai maka wayo alarma yanzu aka haddace alkurani ka jana ɗaukar soja ya mika satimikin na kurani na haddace alkurani eh kwana ɗaukar ɗan sanda ba za a ɗauke ka ba wannan kuma ya kawo luka at this man na bushman suke nan daga nan hajji suke mai guda ba a yi da saboda haka yakin yana nan yahudu sharrinsu yana nan akan al'umma saboda su a wurinsu duk wanda ba jinin yahudu ba in ma ta kama sai an kashe ta sannan a harka ya halatta a kashe shi kuma idan aka yana da wata dukiya da ake so za a halatta a anka ta karfin tsiya ko da za a kai ga kashe hmm? saboda kiri a cikin sautar ali imran allah ya gaya mana da kansu suke furci su ce laisa alaina fil ummiyyi na sabil wannan ummiyin din suna nufin duk wanda ba jinsin yahudu ba duk abin da aka yi mai na gwadin karfi da zalunci la da alaihi mana ba laifi a kan alal saka su shirya rikici su kunna wutar fitina su sa ku karkashe kawunan zuwa wanda yake fara gaba ta tsakiya yau a gaba ta tsakiya an ragargaza siriya ta zama kufai dubi yadda wasu shekaru can baya irin yadda lebanon ya zama wata tauraruwa a wannan yankin gama ɗaya saboda ƙarfin tattalin arziki yau ina lebanon yau lebanon ma gwamnati ke shugaban tatta duk daga makisa-makisan ya kuka akwai gwamnatin ƙasar akwai gwamnatin shi a gefe guda sannan gangaro nan afirka kafin gangaro ina yaman ita ma an rajistarka ta ina libya dubi libya ita kaga nan afirka ne ba amma irin experience din da aka shugaban libya yana da shi irin take-takensa lallai idan aka shi ya zauna lafiya ya karo 'yan shekaru nan gaba ba mamaki ta kai ya iya ɗinke afirka ƙarƙashin ya mai da su united afirkan country ko wani makamancin haka su rika tafiya da murya guda in ko aka yi haka to afirka na iya gagarar duniya domin sun san irin arziki da allah ya binne ma wannan yankin namu afirka a ce kuma yau su kafa wata gwamnati wadda su yahudu masu da cewa ciki kai ba zai yi ba na ka da tsiya sai an kawo da gaddafin libi wajen shekara goma aka yi ana mai biti da kulli wa mutanen kasar su sun fasa jirgin sama ba haka ya biya diya ya ce a kawo dalili duk waɗannan shekarun sun kasa nuna dalili amma kuma sun kasa janye wannan tuhumar tasu karke dai yana tsammanin bari ya yadda kwallon mangwale kuda da kuda ya ce to tun da kunna ce yanzu mun yadda za mu biya diya ko faɗi diya da kuke so a baku suka yanka iya diya da suke so aka ɗebi dalolin da ya aka biya don Allah da zaman lafiya ake zuba cikin an gama wai da suka ya biya wannan kuma suka ce a a a yanzu karfin shi ashe har ya kai haka to akwai da walaki yana da makamai ita ba da makami ta ci tana da makami ba ni da makami ya kai ba za mu yadda ba sai in mun shigo mun duba ku shigo kasar ta kuke ta alwar mata aka ce ai dole sai ai karke dai duk da sun fi shi karfi sun fi shi baki su adda duniya su adda komai sun haka ƙarshe ya ce to ku zo ku duba suka sa sharuɗin da suke so da irin wuraren da suke so je su duba duk aka ce duk an yarda suka duba nan babu suka duba nan babu suka duba nan babu suka duba nan babu da kansu sun tabbatar da babu amma dan ba dama da manufa yake yi ba a yarda da babun ba sai aka ce wai in za su zo nan arewa sai ya kwashe makamai ya mai su kudu in za su zo yamma sai mai su mai su gaba sau da aka bisa yadda ba sai da suka ragargaza wannan ƙasar tukuna a tabbata da ita suna zaman sulami lafiya cikin walwala da tattalin arziki mai ƙarfi da jariri wannan an haifa sai an mai rijista ɗawaine su gaba ɗaya gwamnati za ta ɗauka su musamman in ya kai lokacin zuwa makaranta da sauransu da makarantarsa kafin kuma ya gama makaranta sakandare matakin sakandare mace ko namiji an mallaka masa gida aka zo aka ragar da zonan ƙasa ta koma yau ga yadda take duk waɗannan ƙungiyoyin na duniya da ake sa masu hana mu zaman lafiya duk in ka bi su ne su ne injiniyoyin haɗa amma ya zo daga ƙarshe daga sama su ce maku babu ruwansu ga alama lokaci ya yi amma dai ba mu kammala ba wannan mun zo Allah sai mu gobe sai mu dawo mu sake karanta wannan walal ladina hadu dai na ana bayanin yahuda to shi lokaci ba ya isa saboda sharru zai iya iya wanda ka iya kai sai iya iya wanda ka iya tuno sharru su ba da iya Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ya kare mu daga makin su Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon mu wannan abin da muke yi na suna da iko hanawa za su amma da ba za su iya hanawa kai tsaye ba to ba dai kyale mun za su yi ɗari bisa ɗari ba sai sun fito sun mai zagon ƙasa sun sakar fita sun lalata